gwamnatin jihar borno ta tabbatar da mutuwar wasu mutane goma sha hudu sakamakon barkewar cutar amai da gudawa a ɗaya daga cikin sansanonin yan gudun hijira da ke garin maiduguri kwamishinan ma'aikatar harkokin kiwon lafiya na jihar borno dr haruna mai ne da ya tabbatar da hakan a sansanin yan gudun hijira da ke munan ajiya wanda ya shaida manema labarai cewa sun samu labarin barkewar wannan cutar ne tun makonni hudu da suka gabata wanda kuma suka ɗauki matakan kariya wanda hakan ne ma ya takaita yaduwar wannan cuta ga wannan sansani kaɗai kwamishinan ya ce yanzu haka sun buɗe wasu asibitocin gaggawa Yahudawa a sansanonin Dalori da sansanin Muna inda aka samu barkewar wannan cuta duk da cewa babu wannan barkewar cuta a sansanin Dalorin amma sun yi hakan ne saboda dakile yaduwar cutan. Ga ma karin bayani da kwamishinan ma'aikatar kiwon lafiya Dr. Haruna Michelle ya yi mun. Dan da wannan camp da eh, kaɗan a eh, wajen custom house camp ba inda wannan ciwon akwai ko da muka kai su dala daga nan ne aka kai su ana ba su magani amma ba wai mutanen dala suna da wannan damuwan ba kamar mutane nawa ne suka kamu da wannan ciwon ne zaka jihar Borno a gaskiya tunda wannan abun ya fara yanzu sati kusan hudu mutane sun fi eh, ɗari biyu da ko kamar talatin da wani abu wanda suka kamu da shi kuma mun yi rashin mutane wajen goma sha hudu da wannan ciwon amma wanda muka tabbatar eh an yi test an tabbatar kwalara ne sofa guda uku ne. Akwai bayanan da ake samu cewa kamar mutane sun kai ashirin kuma da wadda suka mutu. Ai mai suna mutuwa kam da ciwon gudawa ko babu ana rasuwa ko ba haka ba amma wanda muka sani sun rasu da amai da gudawa mutane goma sha hudu. hudu ne kuma a cikin su din ba wai wai dukan su kwalera bane kamar yadda na gaya maka test da muka yi ma mutane uku ne sofa muka yi confirming eh. kuma batun magungunan da ake baya waɗannan akwai su isassu akwai isassu kwarai wannan muna bayarwa na gare me ke kama wannan ciwo ne na amai da gudawa akwai wasu kwayoyin cuta wanda muke kiran su eh, vibrio cholera sunan bacteria daga mutum ya kamu da shi nan ba zai wuce kwana ɗaya ba zaka fara gudawa da amai kuma gudawan ba irin wanda wai kawai ka yi gudawa an jima kaɗan ka dawo ka sake a'a zai dinga zuba ruwa shi yasa ruwan jikin mutum zai kare nan da nan shi ko babban sakatare a ma'aikatar harkokin kiwon lafiya na jihar Borno Dr. Abubakar Hassan jin hankulan jama'a yayi game da wannan cutar kamar haka da an ga mutum ya fara gudawa tun a gida a nemi ruwan gishiri a fara bashi idan ba a yi ruwan gishiri nan ba a bashi ko da ruwa ne haka in baya amai sosai in fanta in juice ne duk abin da ke ruwa dai a bashi in yana iya sha to ba wai zai zauna ya dinga sha a gida bane sai a garzaya a asibiti dan ruwan da aka bashi din nan zai taimaka mana lokacin da aka kawo shi asibiti zai kayyade mana aikin da zamu yi ba sai mun yi wahala sosai ba muna maganar wanda aka ga alaman wani abu a jikin shi kenan kuma kar a bar shi a gida a garzaya a zo asibiti na biyu su kuma wanda suke gida sai su tsaftace kansu duk wanda ya taba wannan mutumin ya cire kayan jikin shi ya wanke jikin shi caras ya wanke hannun shi da kafan shi da sabulu idan da hali a siyo jik ko kuma a sayi ditol a wanke hannun da shi a ajiye kuma ditol din inda kuma wannan ya yi gudawa a cikin ɗaki dinnan a zuba ruwan titol dinnan a bari sai ya bushe kar a bar kowa in taburma ce aka ajiye shi a kai ko katifa ne a fitar da ita waje a ajiye ta inda za ta bushe yanzu haka da ya hankulin kungiyoyi masu zaman kansu na majalisar ɗinkin duniya ya so makarkata zuwa wannan sansani da aka ce an samu bullan barkewar wannan cuta na amai da gudawa da ya sanadiyar mutuwar mutane goma sha hudu kuma wasu da zaka ke karɓar magani fiye da ɗari biyu haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya.